kamar yadda mazauna yankin ma suka tabbatar mutanen da lamarin ya rusa da su manoma ne da ke kan hanyar su dawowa gida daga gona wannan yankin da ya nemi na sake sunansa ya ce kawai yanzu an samu nasarar ceto akalla mutane hudu yayin da ku aka samu gawaki shida ko da yake kawo yanzu ma ana ci gaba da aikin ceto eh abin da ke faruwa a nan karamar hukumar gasar local government a mutum wata kawai sai a mutum na ce kawai kwata na nido to dama akwai ruwan duniya ta bi wuri ta bi ta bi kwata akwai kuma mutanen duk yankin gasar local government yankin mutum biyu a wurin suke noma gonaki don suka ruka a wurin akwai ɗaya daga cikin abokin wa daga cin tafi gona da suka tafi gona sun tsallaka garin za su da yamma sun ha kwale-kwale kuma suna da dan yawa kwale-kwale eh, sun hau kwale-kwale ga iska ya dan taso hakan nan iskar ruwa don yamma ne kuma an yi ruwa iskar ruwa dan no to suna gwarin su da sai su zo tsakiya sai kwale-kwale ta juya iska juyar su yan kwana-kwana yan ceto sun zo ana ceto an samu da an ceto mutane hudu da ransu. Kamar mutane da suka rasa rayukansu ba ga wanda aka ceto. Eh mutane shida ne suka rasa rayukansu sauran ko ba ga wasu ba ɗaya wanda aka tabbatar sauran ba san ko sama suka yi kaso suka yi wanda aka tabbatar da yanzu haka aka aka ceta kuma fa? da aka ceta suna nan suna lafiya an kai su. Shi ma da yake tabbatar da hatsarin kwale-kwalen shugaban karamar hukumar gasar din Honorable Yahuza Yayau ya ce ya zuwa yanzu ma masu ceto na can na neman sauran waɗanda ba a gano ba. To dama wurin a bakin ruwa ne. Eh. To da gashin wurin mun neme shi mun ba shi hakkin ya nemi sauran mutanensa da kuma masu anguwanni da suke gefe-gefe a ci gaba da neman su a ruwa tunda har yanzu ba a samo su ba maganar da zake maka ma yanzu ba a samo su ba kuma bayan na zanta da kai mun yi magana sai na buga shi dagacin eh, ya yace mini yanzu ma yana nan mutum biyu ya zo ya faɗa mana cewa ba a samo su ba a ruwan hmm. dama ba ne ba su iya ruwan ba ma gashi. To sai dai ko da na tuntube shi kakakin na 'yan sandan jihar Taraba David Misal ya ce jami'an 'yan sandan yankin ba su ba su rahoton abin da ya faru ba ko da yake ya ce za su ci gaba da bincikawa shi dai wannan hatsarin jirgin kwale-kwalen na mako zuwa ne yayin da fa ake gargarin cewa akwai yiwuwar samun ambaliya a bana to wai ko shugabanni ke yi ne a yanzu ganin cewa ba a samu asarar rayuka ba haila yau dai ga shugaban karamar hukumar gasol din yahuzaiya yau muka kira eh, muka kira su Hakima abin nan daga tai da su mai anguwanni a ofishin ciyaman na karamar hukuma muka tunatar da su gashi a yanzu abubuwan da ke tafiya gashi yanzu ma mun samu rahotannin cewa ambaliya yakan zo Hmm. zai zo hmm. so don haka mu ne mu tuna musu mu ne kuma mu fargar da su ga sai a gaggeta a gyara zama san yadda abubuwan zai zo dai ta yadda ba zai lantar da jama'a ba. Shugaban karamar hukumar gasar kenan ya Yahuza yau? koma da menene dai, in yi magana kan cewa in kunne ya ji, to falabu da gangan jiki kan tsira. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.